قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتووا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا برائيه يعني الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلحقوا برائيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم فقتلوا الراعي وساقوا الإبل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم فقطع أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم قال قتادة فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك kana qabla an tanzila al-hudud wannan hadisi mun karanta shi ko ah. abin da ya karu a ciki shine Muhammad ibn Sirin ya bada labari yace wannan hukuncin da manzon Allah ya yi musu ladabtarwar da manzon Allah ya musu azaba da manzon Allah ya yi musu kafin a saukar da hudud ne hudud wanda ya kaza ai masa kaza wanda ya kaza ai masa kaza hmm. باب الحبة السوداء باب da بياني جميلة الحبة السوداء بجن الغريس bakin الغرار قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجر Khalid dan Sa'ad yace mun fita a tare da mu Ghalib dan Abdab wani mutum sunan kenan kamar riba fi suna cikin tafiya a hanya sai wannan mutumin ya gamu da rashin lafiya faqadimna almadinata wa huwa marid sai muka iso madina halin kasancewa sai yana tare da rashin lafiya sa warke bai samu lafiya ba fa'ada ibn abi atiq sai wani mutum kuma da ake ce da shi ibn abi atiq sai zai gaida shi فقال لنا da ya zo ga dubiyan mara lafiya mm. sai ya ce muna alaikum bi hadhihi al-hubaybati suwaida mm. ku ɗauki wannan habbatu sauda ku yi amfani da ita mm. fa khudhu minha khamsan aw sab'an yace ku ɗauki kwaya biyar ko bakwai fashaquha ku nika wa'annan kwaya guda biyar ko bakwai sun maqturuha fi ardihi bi qatarati bi qatarati zaiti fi hadha aljanibi wa fi hadha aljanibi mm. sai sai ku doki habbatu sauda guda biyar ko guda bakwai a nika a hada da mai sai a dura wannan hancin a wannan gefen kuma a dura mm. to ya ya nuna musu yadda za su yi sai wannan mara lafiya kenan mm. to ina ya samu wannan fadala na habbatu sauda'a mm. sai ce fa inna Aisha radiyallahu anha mm. haddathatni annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu yake saboda lallai tabbas na na Aisha ta bani labari tace ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa inna hadhihi al-habbata sauda shifa'un min kulli da'in yace wannan habbatu sauda waraka ce daga dukkan wani rashin lafiya illa min asfani sai dai cutar da ake ce da ita asfam qultu wa masamu sai ta ce ya rasulullahi menene asfam qala sai ce al-maut mutuwa ba ta da magani ko haka tsufa ko duk ba su da magani قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة وسعيد بن المسيب ان ابا هريرة اخبرهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء ابو هريرة يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم ينا بياني جمد حبة السوداء فقال سيتي شفاء من كل داء يتي وركا كده دكا رشي اللافية إلا السامة sai dai mutuwa qala ibn shahab wa samu al maut wal habatu sauda ashuni abinda ake cewa habatu sauda ana ci ake cewa ashuni babu talbinati lil maridi babin da ke bayanin yin talbina ma mara lafiya ko mutum yana yana ba shi da lafiya ko ya ya farfado daga rashin lafiya sai ai masa ya sha ko ya ce abin da ake nufi da talbina shine a hada nono kindirmu da zuma da garin alkama ko garin fulawa sai a hada ka wuta kamar yadda ake mata ke alkubus a gida sai zama haka nan ko ko sai zama kamar talbi a rinka ba mutum yana sha aka ce yana da kyau kwarai yana da yana kawo lafiya a cikin ciki in mutum kuma ya sha daga rashin lafiya ana yi masa yana sa ya murmure da wuri ga ya dawo cikin jikinsa mm. قال حدثنا حبان ابن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس ابن يزيد عن ققيل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تامر بالتلبين للمريض nana عائشة ta kasance in mutum ba shi da lafiya sai ta ce walil mahzuni ala alal haliki haka kuma waɗanda aka yi musu rasuwa suna cikin ɓakin rai sai ta ce a yi musu talbina su shafo su ci don talbina ɗin yana kwantar da hankali yana sa mutum ya samu sanyin rai wa kanat taqulu nana aisha ta kasance tana faɗa radiyallahu anha inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu tace taji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗar cewa inna talbinata lallai wannan abinci da ake yi ma mara lafiya sunan shalbina tujimmu fu'adal marid mm. tana ba da sanyin rai da kwanciyar hankali wa tuzhibu bi ba'd huzni ta kore kuma bakin ciki da bacin rai mana mm. tana sa ran mutum ya huta قال حدثنا فروت بن ابي المغرائي قال حدثنا علي بن مسعود قال عن عن هشام عن ابيه عن عائشه انها كانت تامر بالتلبينه وتقول nana aisha tana cewa ai mara lafiya talbina sa'annan sai ta ce huwal baghir annafi shine abincin da mara lafiya baya so don tabi'a na rashin lafiya amma kuma ya ce yana masa amfani babu sa'uti babin da ke bayanin yin magani da shaka magani ko kuwa a tura magani a hanci قال حدثني مهل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أبي طاو عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كربودة عبد الله بن عباس الله يكرمه من ذا الله صلى الله عليه وسلم احتجم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يايكه وأعطى الحجام أجره فيبا ميكهم la'adarsa ko ladan aikinsa wasu sa'ata sa'an nan ya sai ka magani mahallu shahid ne wasa ne wa atahu ajira. sai ba shi ne ɗinsa ladansa ba ku saba jin la'ada ba sai shi ne ko babu sauti bil qutsil hindi hmm. yace babin da ke bayanin a ka magani a hanci don ai da wani itace da ake ce da shi al hindi aw bahari hmm. wannan yana cikin itace nan da ba mu da su anan amma akan je maka a kawo kasuwar ke suna kawo wa cikin haji yanzu ma haka sun kawo suna daddatsawa suna sayarwa akan kana jinya ake ce wa al qutsil hindi wal bahari wa huwa shi ake ce ma al mislul kafur wal kafur ko kace ko al ko Alkafu kafur ko al kafur mislu wa kusifat duk wannan ana amfani da kaf da kaf anan duk wa nuzi'at wa qara abdullahi kusifat yace abdullahi dan mas'udu ya cikin qira'arsa kusifat bil kaf قال حدثنا سلقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهرية عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تتي ناجي من زم الله صلى الله عليه وسلم ينا فدرتي عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشياء يتي وانا القط الهندي أو البحري ينا وركد سروتا غدا بقوي يستعط به أنا شيكا وأحنتي من العذرة saboda wata cuta da take kama yara a cikin makoshin kumburi maluru ne yake kama yara a cikin wani su lokacin a cikin shekara sai a samu cikin makoshin haka sai ya kumbura sai manzo Allah ya ce ku daina matsa marurun ku cire ta ciki ko ku sa hannu ku cire yadda za ku yi shine al hindi za ku yi amfani da shi za ku ga Allah ya kawo lafiya ويلج به من ذات الجنب wannan alkhistil hindi ana tura wa mutum a bakinsa a tusa masa saboda ciwon hakar kari wa da khaltu alaihi wasallama bibni li lam yakul ta'ama mm. cikin hadisin mai riwaya yace sai na shiga sai tace sai na shiga da ɗana kankan kankanin yaro wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai fara cin abinci ba nono ke na ke sha mm. fa bala alaihi sai ya fi tsari a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada'a bima'i mm. farashsha alaihi sai manzon Allah yake a kawo ruwa da aka ruwa sai ya ba ya yayyafa mun gane ko babu yace wani babu ayya sa'atin yahtajimu yace kaho wani lokaci ya fi dacewa a yi kaho da safe ko da rana ko da yamma ko da daddare wahtajama abu musa lailan mm. yace abu musa dai yayi kaho a cikin dare ashe ya halatta ya ayi a cikin dare kenan ko ya dace ai a cikin dare kenan ko to sai Imam al-Bukhari kuma ya kawo wani hadisi za mu gani ma menene mahallin mahallu ne yake nufi da wannan hadisi mm. nan da yake wahda jama Abu Musa laylan Abu Musa ya yi kaho ne a cikin dare sannan sai ce haddathana Abu Ma'mar قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس قال اتجم sallallahu alaihi wa sallama وسلم وهو صائم yace manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam yayi kahu halin kasancewar sa yana azumi me Imam Bukhari ke nufi da haka da rana ke da rana ke ko da yake fi Ramadana ne sai ka ce eh shi ramadana ai dare ma zarafi ne ramadana amma sai ce wa huwa sa'im an taba yin azumi cikin dare me ke ne ke nufi da rana ke باب الحجم في السفر والإكرام يتي باب da بيان وكنت ينكه أشكين kaho a cikin mutum yana kan tafiya ko قال ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن بحينة يا فدي حكا يتي منزل الله يا حكا صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم من الله صلى الله عليه وسلم يا يكه حالك سنتي وانسى ينا في إحرامي babul hijamati min da'i yace babin da ke bayanin yin kaho dan wani wata cuta ko wani rashin lafiya da mutum ya kamu da shi قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد الطويل عن انس رضي الله عنه انه سئل عن اجر الحجان an tambayi anas menene hukuncin ladan mai yin kaho faqala ma'ana me yin kaho kuɗin da yake karba da adarsa ko ladarsa ya halatta ko bai halatta ba halal ne ko haramun ne mun gane ko abin da aka tambaya kenan to sai bai ce i e, halal ne ko haramun ba hmm. sai ce i e, hissa jama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ai manzon Allah yayi kaho akan haka yin kaho ya halatta ko bai halatta ba da sauran matsala ta biyu kuɗin da za a ba mai kaho zai karba mana wanzami da kaho da menene da kuɗin da zai karba ya halatta ko bai halatta ba sai sai hajamahu a ya halatta ko bai halatta ba me sai ke hujjarsa eh? manzo Allah ai masa kaho sai to da hajamahu abu taibata yace wani mutum da ake cewa abu taiba shi yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaho wa a'tahu sa'ain min ta'am mm. sai manzon Allah ya bashi ladarsa sa'i biyu na abinci kamar ka ce sai bashi hatsi kwano biyu ko sa'i biyu daɗi kan haka wa kallama mawaliyahu fa khaffafu anhu mm. ya je ma waɗanda ke mallakarsa ce wannan bawa naku ku sassauta masa maimakon ku sai kawo naira ɗari kullum ku bar ya kawo ko da naira hamsin ko talatin mana manzo Allah sai ne su sassauta masa yana masa sassauci mm. akan haka kuɗin da mutum zai karba in ya kaho ya yi ma mutum kaho ya halatta ko bai halatta ba saboda manzon Allah ya bayar da haramun ne manzon Allah ba zai taba yi ba hmm. wa qala sai manzon Allah ce inna amsala ma tadawaitum bihi alhijamatu hmm. yace siyayyan abinda kuka yi jinya da shi shine kaho wal qustul bahri da wannan itaciya da ake ce da ita al qustul bahri wa qala sa'annan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ku daina kada ku rinka yi ma ƴaƴan ku kan kananan azaba in yaro ya kamu da maruru a cikin makoshinsa a sa hannu sai an matse marurun ko sai an cire shi manzo Allah ce kada ku yi musu azaba da haka bil ghamdi min al uzrati wa alaikum bil qusti maimakon ku matsa cutan ya ji zafi ku yi amfani da al qusti hindi sai kaga Allah ya kawo miki lafiya Mm. to menene inganci wannan hadisi ba ka san inganci sa ba a asiri ai ka'ida suka ce asbitil arsha thumma anqus ka tabbatar da al'arshi sa'annan kai munakasha kai munakasha ka faɗi kana naki sau ka faɗa ko ka faɗa ko eh in ka tabbatar da al'arshi to yanzu wannan ba sai ka tabbatar da inganci sa sa'annan sai ka gani menene ba قال حدثنا ibn talil سعيد hadathani ibn ابن واحد akhbarani اخبرني wa ghayruhu anna bukairan حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع يتجابر يا يا زيد بيوم ثم قال a wajen sunan shi muqanna nan da yake wurin sai yake la abrahu hatta ta tahtajima yake ba zan bar wajen nan ba sai na ga kai kaho don kaho dinne hmm. fa inni sami rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kulu inna fihi shifa hmm. dan naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai waraka babu hijamati min ar-ra'si yake babin da ke bayanin yin kaho akan kai aka قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينا يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استجمع بلحيي جمل من طريق مكة يتي مزا الله ياي كهو عند ake ce malla hayai jamalin a hanyar makka wa huwa muhrimun halin kasancewar sa yana cikin ihrami fi wasati ra'sihi a tsakiyar kansa wa qala al-ansari akhbarana hisham ibn hassana قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه اسم الله صلى الله عليه وسلم يا إكره أكلت babu man istajama min ash-shaqiqati was-suda'i yace babin da ke bayanin wanda ya yi kaho dan ciwon kai rabin ciwon kai ko ko a'a ciwon kai baki ɗaya, wani lokaci sai mutum ya kamu da ciwon kai tsage rabin ciwon kai ko dama ko hagu wani lokaci kuma sai kan baki ɗaya da ciwon kai ne yace aka yi masa kaho قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام عن إكرمة عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجعه إذا من الله صلى الله عليه وسلم يايك هو أكنسا سبود وتجوان رشل لاتيا كان به بماء يقال له لحيي جمل أوجا ونروى حيا مكة إلا أكثر لحيي جمل وقال محمد بن سوائل أخبرنا هشام عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كان ta'anat bihi saboda tsage ciwon kai na rabin ciwon kai قال حدثنا اسماعيل بن ابانا قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثني عاصم بن عمر اي انك كانت حديثي كجاء ابن الغسيل كان وانين غسيل كو اي انزلك ابن عمر عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كان في شيء من ادويتكم خير ففي شربة asalin, أو شربة محجم أو لذعة من نار يتي إن تكن ما غنغنا دكوكي أكوي من أمفاني معنا ما غنغنا دكوكي أكوي أمفاني بل لن تنام وإنن كهو كوكوا آه zuma ko kaho ko lalas wa ma uhibbu an aktawiya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba a fai son mutum ya yi lalas ba saboda azabar da ke babul halqi min al-adha babin da ke bayanin yin aski saboda wata cuta da ta samu kan mutum ko da yana cikin ihrami قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب عن كعب هو ابن أجرة قال إيشي عن كربو دم كعب دم أجرة وانا صحابي نيشي قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية يتي زمن الحديبية من زم الله صلى الله عليه وسلم يا زوم وأنا أوقد تحت برمة wal qamlu na ala ar-ra'si yace ya ya tarar da ina hura wuta karkashin tukunya sai ya tarar da kwarkwata ko kyaya ko wa'yansu kwayoyi suna tashi akan wannan kabu dan ujira alama ce kansa ta kamu da rashin lafiya فقال كما قال الله صلى الله عليه وسلم أي muka. هوامك وأنن kwayoyi da suke kanka suna cutarka kultu na'am da nake eh suna cutata qala sai ce fahliq yace to an baka izini ka aske yana cikin ihrami kenan ko yace an baka izini ka aske kanka sa'annan wa sum salatata ayyami mm-hmm. kai azumi kwana uku aw at'im sittata ko ka ciyar da mutane shida awin suk nasikatan ko ka yanka hadaya qala ayyub ibyakin qala ayyub la ajri bi ayyatihin bada'a me ba da riwaya yake ban san da wanne ne ya fara ba ko yake kai azumi ka ciyar kai kaza ko ko ya faro ne da can zuwa sama babu man Aukawa aw kawa ghayrahu wa fadl man lam yaktawi yace babin da ke bayanin halaccin mutum yayi kai kenan ko lalas ko ko kuwa kai ma wani ya halarta ko tsakiya kenan ko tsakiya kenan ko eh. tsakiya alkayyatun bin nari ko ma ko maruru ko wani a wata cuta ta kama mutum ayi ayi ayi sai a kawo ɗan tsinke a sa wuta sai a hula tsakiya kenan sa'annan kuma da sa'annan kuma da wannan ana shi wanda kuma ake sassa sassa jikin mutum shi kuma ne lalat ne shine lalat duk kowanne ana yi duk zafi ne da su duk sai an saka abin cikin wuta sa'an nan ai ana ce da shi kai duk kan sunan shi kai ya saura gare ka kai wajenka in ya zama maruru ne aka yi aka huda ya zama ne kenan sakiya kenan in kuma jikin mutum ne aka yi haka ka aka sassa gashi kuma menene ne lalat mun gane ko eh eh balli balli kayyatun bin nar alkayyi shine ake yi da wuta iri biyu ne sai a sa wuka a cikin wuta iya zafi sai a ɗauki a haifar sakan sunan shi ne lalat ko ko a'a cuta ce ta kici sanyewa, ko maruru ko menene sai a sa tsinke wuta E e ne eh wani in ce ne in ce da ake ko da karfi ah, يستيقظ كيف أنا قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن ابن سليمان ابن الغسيل قال حدثنا عاصم ابن عمر ابن قتادة قال سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرفة محجم أو لذعة بنار وما أحب أن أكتوي ba yana magana ne kan halaccin yin waɗannan abubuwa ko da kaho da tsakiya da da ne gadalar ya halatta ko to sai kuma yana bayani sai kawo hadisi da zai bayyana cewa ko da yake waɗannan abubuwa sun halatta wanda ya karfin hali ya dogara ga Allah sai imanin ka ya kai ban imanin ka bai kai ba karka gwada za ka zo ba lada ba la'ada mun gane ko in imanin ka yana da karfi za ka ya dogara ga Allah to shi kenan sai kai ne ma'anar wannan hadisi da zamu karanta kamar Imran ibn Husaini wani sahabi ne shi kuma daraja da ya samu daga Allah madaukakin sarki ya kamu da rashin lafiya basir ce basir ne kama shi ko rashin lafiya da yake yana yana cikin manya-manyan masu tawakkali tawakkali sai ki zuwa ya nemi magani duk sa'an da ya ji zafi sai ce alhamdulillah duk sa'an da ya ji zafi sai ce alhamdulillah sai Allah ya aiko mala'ika ya zai musafaha da shi ya gaida shi ya isa shine manzo Allah ce law tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkuli la safahatkum al mala'ika hmm. amma in imanin ka bai kai ba da kaji dan abin nan sai ka je ka nemi magani ka ja ka samu lafiya in Allah ya hmm. kada ka zauna ka ce ka yi tawakkuli sai ka ji jiki to sai ka zo ka ce da na sani dan yi ba to duk ladar ka ya faɗi duk abin da kai na lada ka ce da ka sani ba kai ba to ka rusa abin da kai shi ne darajar Imran bin Hussein kenan mala'ika mala'iku mala'ika ya zai musafaha da shi ko ka taba jin sunan da ne mala'ika ya mala'ika ya zo ya musafaha da ni ai da duk duniya sai an ji ne da ni da ayyana da jiki na dai sama sai shi kenan mun kafa kenan dan fara ki Allah ya قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن عامر عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال يتي لا رقية إلا من عين أو حمة يتي باب رقية sai dai dan maita ko kuwa dafi guba dafi ne ko maciji ko kunama ta harbi mutum sai ce la ruqyata allati la budda an yatawajjahu ila muqaddar ay la ruqyata an ja aw anfa aw aula ma'ana abin da yake cancanta a masa ruqya shine waɗannan abubuwa ainun shine ta kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-ainu haqqun shine ko ta ko kambun baka eh? ko mai ta ko kambun baka ba haka bane al-ainu menene al-ainu eh mai ta kukan mubaka kai mai da ka sani wanda za a je a yi tsafi a je a hada da aljanu a'a wannan mai ta wanda ake cewa kan mubaka mutum ne haka shi kuma yake ba zuwa ya gado ba ba yayi ba haka yake duk a in ya ga abu ya bi abin sai wata illa ta samu da abin in ya ga abu ya bi kai wannan yaro ko wannan yar ko wannan gidan ko wannan motar yana kadar haka to kan yamma kan wani lokaci sai wata illa ta samu abin to shi yasa sai in ka ce kai wannan abin na da kyau sai ka karya wannan mai ko kuma baka ce Allah ki sa albarka to ka karya wannan mai yasa duk abin ko ka san kana da shi ko baka san kana da shi ba duk abin da ka gani dan wanka ko naka ko menene kai ya bi abin ko ya burge ka sai ka ce barakallahu fi Allah ya sa albarka a ciki Allah ya kare tunda ka kira sunan Allah sunan Allah yana sama da komai yana sama da kowa ya fi karfin komai ya fi karfin kowa mun gane ko sai ka ce Allah ya sa albarka in ba haka ba yana kallon ɗanka ko ɗanki ko jikan yi yana da yamma sai ga yaro ya ɗan ya taka da zazzabi shi kenan ina ina shi kenan ko mutuwa ko rayuwa Shi ne abin da ake ce kambun baka kenan ko maita ba wancan maita da za a je a hada baki a hada a yi haɗin gwiwa da aljanu ba aljanu ba mun gane ko duk rayuwar tsakaninka da Allah ko abin da zai je dawo ko ka daga hannu ka roki Allah Allah kai min kaza Allah kai kaza Allah kai kaza shine ake cewa roƙon Allah azumi za ka yi karatun alqur'ani ne zikiri za ka yi ko menene za ka yi wannan babu wata hanya da za ka ce Allah ka ci wani Allah zai tafi dan Allah ya haramta zalunci sai ya shi ya bari mai lahallari aike ce maka yayi da wala ya hillu lahu an yanzura ilaihi nazratan uzi kallo ma harara da zaka mai cutu da shi bai halatta ba sai ka je kai abin da zaka kashe shi to abin da ke faruwa shine haɗin gwiwa ne tsakanin kai da aljani wanda ya baka wannan nagalin ya bayyana maka ko bai bayyana maka ba duk waɗanda ke hulɗa da aljanu sun sani in ka kasance kowane ne kai ba ka da wata hujja ba ka da wata daraja ba ka da wata hanyar da za ka yi aljani ya kashe maka mutum ko ya same shi da cuta ba tare da ka kafirce ka bar addinin ka ba yasa sai sa ka taka alqur'ani ko ka rubuta alqur'ani da jini ko ka saka cikin najasa ko ka shirka da alqur'ani kai liwati akai ko kai zina akai ko duk wani sakiyanci wallahi tallahi sai ka kafirce to sa'an nan sai ya kawo maka da cuta ya je buge maka wane ya je maka kaza kaza kaza dan Allah wannan ya zamo abu ne na alfahari har ya zamo karama wane kowa ya ja da shi zai mutu wane kowa ya ja da shi ka ga mafarkin mayu ke wutan lantarki ma ka ja da ita zaka mutu karama ce yan ba dan sauri ka ja da shi zaka mutu karama ce abin aibi abin asha kuma shi zama abin alfahari yau wani alfi eh, kullum wani ya ja da zai mutu ran da kai ka mutu da wa ka ja ran da zaka mutu da wa ka ja in ka je lakira me zaka ce ma Allah gashi kana ji ake wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam abin alfahari to wannan shine haɗin gwiwa ne tsakanin kai da aljanu a kafiran aljanu isirikai waɗanda ke ba sa tsoron Allah shine kuma ba za su taba yi maka wata hidima ba su raba mace da mijinta ko su kashe wani ko su ɗebo kaza ko su kamar da cuta har abada ba za su yi maka ba sai kai musu abin da kake so ko kai masa sujjada ko kai sallah ba da alwala ba ko kai sallah ba ka kallon gabas ko kai taka alkurani sai wani abin da za ka yi ka fitaccen addinin ka sai kai to shi ma zai maka abin da kake so to dan Allah na wata karama ce abin alfahari ne ko zalunci ne فذكرته لسعيد بن جبير يتي سينا فداما سعيد بن جبير سوى امرأة دان حسين ياتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي لا رقية إلا من عين أو هما يتي أي امرأة بن حسين يا حتى فقال سيتي حدثنا ابن عباس عبد الله بن عباس يا من حديث أجل حدثنا سكيكو حديثي سكيكو قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي غربت علي الامم an nuna mini al'ummomi da suka gabace ni in manzon Allah yake an nuna masa kada ka binci yaya aka yi talabijin ne satellite ne kunnen duniya ne yaya aka yi manzon Allah ya shige ka sai dai kawai ka ce hankalinka bai dauka ba amma manzon Allah yake Allah ya nuna min al'ummomin da suka gabace ni baki daya ya gan annabawa da manzannai aka yi fare shi ana nuna masa ga annabi Musa ga annabi Isa ga annabi wane ne ga manzo wane ne kowanne da jama'arsa manzo Allah ya isa ai masa har bai isa ba ya wanda aka kai sama a cikin dare daya sama'an sama'an summa zada ala sabu. yanzu yanzu kai da kana zaune zaka bude sai kana kallon maka ana sallah duk wani abin da mutane suka yi ilimi ya kirkiro ya kago manzo Allah ya riga shi duk wani ci gaba da aka samu na ilimi abin da zai dauke hankali wallahi in ka bincika zaka manzon Allah ya riga wannan shekara dubu da suka wuce a lokacin da ba ilimin da zai yi wannan ma yanzu ba abin mamaki ba ne don an ce ma manzo Allah an nuna masa al'ummomi da suka gabata kana zaune a cikin ɗakin ka a ƙauyen za ka bude satellite kana kallon maka ana sallah kamar cikin maka kake kana kallon ingila kana kallon amerika kana kallon najeriya kana kallon ko ina yanzu ai bai zama abin mamaki ba ku? yanzu yanzu mu ne za mu ji fatin na da sai su sai su dauki eh, su gaskata magana dan imani yanzu kai sai imani ka abu ne ka gani ta jiri ka gani shi da mun kuma imanin ka ga abin da wanda bai kai wannan ba ma yayi balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi biya فجعل ya والنبيان يمرون من الله ce yana kallo wannan annabi zai wuce annabawa biyu su wuce wannan manzo zai wuce kowanne da jama'arsa معهم الرهط والنبي ليس معه أحد wannan annabi ya wuce yana da mutane mabiyansa kamar mutum tara wannan kamar mutum hamsin wannan kamar mutum goma wannan mutum ɗaya. wannan mutum biyu wani ma ba shi da kowa ya kiraye su ya kiraye su suka kiya sai zage zage sai kulle kulle sai da kiyanci sai suka kiya amma ya rage darajar sa cewa ya zama annabi ya rage darajar sa cewa manzo ne har abada ranar lahira ya iya abin da aka aike shi je yayi ba aikin sa bane sai su ya kiriyar da su aikin sa ne hidayatu bayanin wa irshadin amma hidayatu qabulin wa tawfiqin biyadillahi faqat ba haka bane wannan annabi yana da mutum dubu wannan mutum miliyar wannan mutum tara wannan mutum uku wannan mutum daya wani ma daga shi sai shi ba yake fama wajen najiya gaira baitin min almuslimina hatta rufi ali sawajun azim manzo Allah ce wannan zai wuce wannan zai wuce wannan zai wuce da wani manzon ya zo sai na ga gungun jama'a duhun jama'a masu kimbin yawa manzo Allah ce har na tsammanin cewa al'umma ta ce ya hmm. ga sai a'a Thank you. wannan annabi Musa kenan da al'ummar Allahu akbar irin wahalan da annabi Musa ya sha wata rana in Allah da sai mun baje suratul bakara mun karanta sai kai mamaki yanda annabi Musa ya fama da Yahudawa hmm. insha Allah sai kai mamaki annabi Musa duk wanda Allah ya aika shi wa Yahudawa to ya samu aiki hmm. duk shekaru goma sha uku da manzo Allah ya Quraishawa su takkenci su injilanci su kiya su jafa'i duk abin da suka yi ba a sha wahala ba sama da irin wahala da aka ce da aka je maka aka hadu da munafikai da yahudawa mun gane ko haka suke إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك والله حقك يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا والفاسق يشهد بسيطة يهودا كذا سيقى جهن جماعة سنتك دنيا manzo Allah wata riwaya ce hatta tamannaitu an takuna ummati hmm. manzo Allah yake har na ina fata ina ma a ce al'umma ka kenan a ce mutanen Kano kenan ko قلت ما هذا wannan kuma fa? فا أمتي هذه الأمة kenan? bila haza Musa wa qaumu aka ce annabi Musa kenan da al'ummar sa jama'ar sa waɗanda suka bi kila mm. unzur ila al-ufuq mm. nan aka ce ka kalli sansanin sama baki ɗaya, fa iza sawadun yamla'u al-ufuq mm. sai ga dungu duhun jama'a fiye da da duk sansanin samaniya duk ya rufe ثم قيل لي فأنا أكتيدني انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء كلي شب كلي ناس كلي قبس كلي يما دي إنك تتوك كلا الأمة الله فإذا سواد قد ملأ الأفق يجي سيغا دهن جماعة جبا كي ليس مسايده باكا غني كو إلا saboda yawan al'umma saboda yawan jama'a قيل هذه أمتك أجت الأمة كثيرا الأمة كثيرا الأمة النبي كثيرا صلى الله عليه وسلم yake kan haka don ai ma albishir wa yadkhulu aljannata min haula'i sab'una alfan bi ghairi hisab hmm. yace wannan duniyan duk ka gani cike da sama akwai mutum dubu saba'in a cikin su Allah zai karrama su ya saka su aljanna ba da hisabi a to ba za a ki ba za a ce amin amma sabaka ta biya wani sahabi ya bari haka aka ce ayi har haka wani yace addu'a yake wai Allahumma ja'alna minhu wani sahabi ya bari haka manzo Allah ya sabaka ka biha ukasha sai sa ka tashi ka zagi dan sai kai azumi kai sallah kai zakka ka ciyar kauce masabon Allah la Allah yake mutum dubu saba'in a cikin wa'annan Allah zai karrama su su shiga aljanna da gairi hisab al'umma manzan Allah tun daga farko har zuwa karshe aka ce mutum saba'in Allah ya lamun ke nufin dubu saba'in za su shiga aljanna ba da hisab sabon manzan Allah kare sun kai nawa <laughs> eh? sun kai miliyan nawa to sai malamai suka ce wa'annan dubu saba'in yaya alin su yake ne mm. suna akwai hakkoki mutane a kansu akwai menene da menene ko ko a'a wani suka ce a'a ko a yafe musu wani suka ce a'a wa'ansu mutane ne Allah ya san su mm. ba su da hakkoki a kansu wani karam an kar an girmama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mm. duk al'umma manzo Allah aka ce dubu saba'in kadai za su shiga aljanna da gairi hisabi wane ne zai zai ce duk mabiyarsa za su za aljanna ya lamunce musu ka muna na ladabi game da manzon Allah ke ka tsallake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka da hujjar da zaka ce duk mabiyanka ko ƴan kungiyanka ko mabiyanka duk za su shiga aljanna ko za ka saka su aljanna ko ko a'a za su shiga aljanna bigairi hisabi ta yi faɗi abinda baka san kansa ba kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in na illa kadhiba wallahi tallahi wannan kalmomi da suke faɗa ko da ake babu komai suke sai da fa'i ga manzon Allah ko tsallake manzan Allah Allah ke la tuqaddimu bayna yadayi Allah wa rasulihi wa taqullah da ya ishi ai ce kai mabiyanka ka lamunce musu kowa ya je abin da ya ga dama za su shiga aljanna da gairi hisabin har ma ba su magana su ma ta kare kowanne ma za a ba shi zai shigar da wanda ya ga dama aljanna ma'ana ka ce ranar lahira za a fizge mulki ne hannun Allah a yanda aka ga dama Allah ya zama dan kallo kuma kenan ma'ahum sab'una alf yadkhuluna aljannata bighairi hisab manzo Allah na fadar haka sai tashi su gida in yanzu ne ni ko kace a ce sai ya bar su cikin duhu bai bayyana musu ba amma manzon Allah bai taba bari mutane cikin duhu ba sai a ce sai ya bar su suna tunani suna bincike suna hali suna tunani har a san cewa yaya za a yi don wani abin lokaci wani abin sai ka binciko kana zaune malam ya faɗa maka kaza a cikin da ba za ka sai ka yi tunani yaya ne wane ne yaya abin yake yaya abin sai ka gaji ana faɗa maka sai kwakwalwar tarihi ba za ta manta ba mun gane ko mm. sai manzo Allah ta ji basu ya shiga sa'annan thumma dakhala wa lam yubayyin lahu mm. bai bayyana musu su wane ne su wane ne su wane ne ba mm. fa afada qawm ka san dan adam baya sai ya bar abu ya wuce mun da muka bada gaskiya da Allah da manzansa anya kuwa mu da aka haife mu cikin jahiliya ko dai ƴaƴanmu ne da aka haife su cikin musulunci ba san ba su dama guma kai ba wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa shine suka ce وقالوا سيسي نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله توحيد الاتباع مونة دا مكا بعد قسيا دا الله واتبعنا رسوله مكا بمنزل ستأي منزل الله صلى الله عليه وسلم باب وان مخلوقي دا يكسا كي مسا تكتير بيجا كم منزل الله صلى الله عليه وسلم الله دا منزل سزا كي مسا تكتير بيجا دا سودا كونا أما دو ولا مخلوقي سيئن دا منزل الله باك إذني وانا كسوشي كوكا تيشي كوسا يزمو درجة kaza ko shi ya zama kaza ko a samu balansu sai yadda Allah ya tsara ma da manzansa amma ka dauki mutum kowane ne shi kamar da shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi tallahi Allah ke la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasulihi wattaqullah inna Allah sami'un alim kaji sai suka ce suka kafa hujja cewa watakila mu ne da muka ba da gaskiya da Allah suka ce wacce ba'ana rasula wa mukaddi manzansa shine tauhidul ittiba'i ka kadai ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kadai da biyayya ma'ana duk duniya su ce kaza i manzon Allah ce a'a a'a duk duniya su ce a manzon Allah ce i sai ka ce i dukkan ku tafi an jefar da su shine ka kadai ta manzan Allah da biyayya ba haka bane ba sai ce da'u au zaru kull qawlin inda qawli muhammad duk wani abin da za a fada kowane ne ne kowace ce kowane ne ko menene aka ce ka bar shi matukan yayi karo da in matukan manzo Allah na da cewa wuri menene hujja sai ce fa ma aminu fi dinihi kama ba yace in manzo Allah kake bi kana cikin aminci a cikin addinin ka amma duk wani wanda zaka bi kowane ne shi ka sada kake yi ka san kasada eh suka ce wacce ba ana rasulahu fa suka ce mu ne wata kila mu ne da muka ba da gaskiya da Allah muka bi manzansa au ko kuwa a'a auladuna zina wuli fil islam fa inna na fil jahiliya ce ko dai ƴaƴanmu da muka haife su cikin musulunci saboda mu ai an haife mu lokacin jahiliya ne kafin mu bautatawa Allah sai da aka yi suka shigar da shakka sahabbai kenan fa da suka ga manzon Allah ido da ido kunne da kunne gwiwa da gwiwa jikin suna gogon manzon Allah manzon Allah ya musafaha da su ba wani zamani zamani daya kasa daya in manzo Allah yake hayya ala sala ko hayya ala jihad to amma haka suna nan ana can baba ba garanti ba garanti wallahi mun gane su da manzon Allah ido da ido zamani da zamani lokaci da lokaci bayan manzon Allah suke sallah tabi'i ma sayyidu tabi'in wanda bai riski manzon Allah bai ce shekara 40 takbiratul ihram ba ta taba wuce miki ba masallacin annabi saboda ya samu albarka masallacin annabi da bin al-musayyib yace shekararsa 40 ka san takbiratul ihrami ya ya ake tsirkan takbiratul ihrami liman na Allahu akbar kana Allahu akbar amma hadi mai ce Allahu akbar ya kama fatiha ayya kai wala bali ka zama alwala ka zo takbiratul ihrami ta wuce amma ka samu wannan raka'a ko ka samu raka'a ta farko sa'id ibn al-musayyib ce shekarar sa 40 ba sallah ba fa takbiratul ihrami ba ta wuce ba masallacin annabi aka ce to lokacin da ake fitinan hawarijawa ya kai yake ina makale ina lafe a wurin wani amuri a cikin masallaci ina ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'anda in dare ma yayi suna a cikin azumi kowa an gama ba ba fara a can ba ba fara sai su suna da da suka manzo Allah ta ce na sallah shi da sai kai duka zo suka bi wa'anda suka zo nan su suka samu garaba ta ce gari kuma su sai masallaci ne da aka yi kashe gari sai manzo Allah ce a ah. ba na son mu ci gaba da wannan Allah ya saukar da aya a wajabta muna wannan sadaqallahu haythu qala laqad ja'akum rasulun min azizun alayhi ma alaykum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim yace kada mu ci gaba da yin haka Allah ya ga dama ya saukar da aya yace sallan ajam ko sallar tarawih ta zama farilla ba. sa'annan kuma ai sabon aiki ya karu kenan waɗannan da ba sa ba sa son wani abu ya wuce su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce nan ke fa wannan shakka su ce fa faman ko sa samu shiga dan al'amarin ba kai zaka shigar da kanka ba ba ni zan shigar da kai don ina son ka ba ba ni zan ce kai waliyi ne ko kai dan aljanna ne a'a Allah ne shi ke mallakan abin shi ne zai ce wane da wane da wane ala lisanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma al'amari zai ga dama ya zai san ya zama wasanni wanda ka ga dama ka shigar wanda ga dama ba ka fitar sai ka ce mallakar ka a na hari sai ka ce kai ne samun na lokacin gwamnati ko gwamnati ba wanda ga dama ka lokacin zama a duniya ba ka iya ka dauki abin ka bashi ranar kai mai alkawari lafiya da Allah wannan tatsuniyan bai isa duniya ba to suna wannan tattaunawa sai manzon Allah labari ya ishe shiga sahabbai fa suna nan al'amarin da ka faɗa musu kowa na fama ya kuta kansa a ciki kowa an ce mutum dubu saba'in sahabban manzon Allah kadai sun fi miliyan nan a cikin wannan miliyoyi aka ce dubu saba'in kadai ko kai aka ba aka ce ka zabo sai za ka ka zabo da wahala ko eh kurai tawa kadai tun suke ma gari da ko da hakimin dai ko sa'annan da manzo Allah ya fa balaga nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fa kharaja sai labari ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai abinda ka faɗa ka shiga gida ga sahabbai suna ta bincike ana ta tunani ana faman yaya za a yi sai ya fito fa qala sai ya zo musu bayani bai ce su ne Quraishawa ba su ne Bani Hashim ba su ne mutanen Madina su ne mutanen Makka su ne kungiya kaza su ne mabiya kaza su ne duk manzo Allah din nashi ne sai wanda Allah ya ba shi izini duk nashi ne manzo Allah baya kin ko daya baya kin kowa duk wanda ya karbi kalma yake ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko ina yake karshen duniya manzo Allah yana damuwa da shi don sai da ta wani lokaci manzo Allah Madina yake usuli kullu man takallama bil kalima ma'ana an kuma kala yake ku kirga ku kirdige a kirga abin da duk wanda suka karbi imani ma'ana adadin su nawa ne fa sai manzo Allah ce humul ladina la